Tarihi ta ɗaya Sura ashirin da shida Matsaran ƙofofi Ɓangarorin matsaran ƙofofi su ne, daga Korayawa, Meshalemiya ɗan Kore, ɗaya daga cikin ’ya'yan Asaf maza, Meshalemiya yana da ’ya'ya maza, Zakariya ɗan fari, Yediyayel na biyu, Zebadiya na uku, Yatniyel na huɗu. Elam na biyar Yehohanan na shida da eliyahohanai na bakwai Obed Edom shi ma yana da ’ya'ya maza, Shemahiya ɗan fari, Yehozabad na biyu, Yowa na uku, Sakar na huɗu, Netanel na biyar, Ammiyel na shida, isakar na bakwai da Feyuletai na takwas. gama Allah ya albarkace Obed Edom, ɗan Obed Edom, wato, Shemahiya shi ma yana da ’ya'ya maza, waɗanda suke shugabanni a cikin iyalin mahaifinsu, gama su jarumawa ne ƙwarai, ’ya'yan Shemahiya maza su ne, Otni, Refayel, Obed da Elzabad, danginsa, Alihud da Shemahiya su ma jarumawa ne, dukan waɗannan. zuriyar Obed Edom ne, su da ’ya'yansu maza da danginsu jarumawa ne masu ƙarfin yin aiki, zuriyar Obed Edom mutum sittin da biyu ne duka. meshalemiya yana da ’ya'ya maza da kuma ’yan'uwa waɗanda jarumawa ne su goma sha takwas ne duka. Hosa dangin Merari yana da ’ya'ya maza, Shimri na fari, ko da yake ba shi ne ɗan fari ba. mahaifinsa ya sa shi na fari, Hirkiya ne na biyu, Tabaliya ne na uku, shi kuma Zakariya na hudu. ’ya'ya da dangi Hosa su goma sha uku ne duka. Waɗannan ɓangarori na matsaran ƙofofi ta wurin manyansu suna da ayyukan yin hidima a haikalin Ubangiji, kamar yadda danginsu suke da shi, aka jefa ƙuri'u don kowace ƙofa. bisa ga iyalansu, ƙarami da babba. Ƙuri'a don ƙofar gabas ta fāɗo a kan Shelemiya, sai aka jefa ƙuri'a don ɗansa Zakariya, mai ba da shawara mai ma'ana, sai ƙuri'a ta ƙofar arewa ta fāɗo a kansa. Ƙuri'a don ƙofar kudu ta fāɗo a kan Obed Edom, ƙuri'a don ɗakin ajiya kuwa ta fāɗo a kan ’ya'yansa maza. ƙuri'u don ƙofar yamma da kuma ƙofar Shaleket a hanyar bisa suka fāɗo a kan Shuffim da Hosa, aikin tsaro bisa ga mai tsaro, akwai Lawiyawa shida da suke tsaron ƙofar gabas, huɗu a ƙofar kudu, huɗu kuma a ƙofar arewa, biyu biyu suke tsaron ɗakunan ajiya, game da filin waje ta yamma kuwa akwai masu tsaro huɗu a hanya da kuma biyu a filin kansa, waɗannan su ne ɓangarori na matsaran ƙofofi waɗanda suke zuriyar Kora da mirari. masu ajiya da sauran manyan ma'aikata, ’yan'uwansu Lawiyawa kuwa su ne suke lura da ma'ajin gidan Allah da kuma baitulmali don kayayyakin da aka keɓe, Ladan ɗan Geshan ne, kuma kaka ga iyalai masu yawa, har ma da iyalin ɗansa, Yehiyeli, ’ya'yan Yehiyeli maza su ne, Zetam da ɗan'uwansa Yowel, su ne suke kula da ma'ajin haikalin Ubangiji, daga zuriyar Amram, Izhar, mutanen Hebron da kuma Uzziyel, su ma aka ba su aiki, Shebuwel ɗan Geshom daga zuriyar Musa shi ne babban jami'i mai lura da baitulmali danginsa na wajen Eleyazar su ne, Rebabiya, Yeshahiya, Yoram, Zikri da Shalomit, Shalomit da danginsa su ne suke lura da dukkan baitulmali don kayayyakin da Sarki Dauda ya keɓe ta wajen kawunan iyalai waɗanda suke shugabannin dubu dubu da shugabannin ɗari ɗari da kuma wajen sauran shugabannin mayaƙa sun keɓe waɗansu ganimar da aka kwaso a yaƙi don gyaran haikalin Ubangiji, Shelomit da ’yan'uwansa suka lura da dukan abubuwan da annabi Sama'ila, da Shawulu ɗan Kish, da Abner ɗan Nar, da Yowab ɗan Zaruhiya suka keɓe, daga mutanen Izhar, Kenaniya da ’ya'yansa maza, su aka sa a ayyukan da ba na haikali ba suka zama manya da kuma alƙalai a bisa Isra'ila, daga zuriyar Hebron, Hashabiya da danginsa, su jarumawa dubu ɗaya da ɗari bakwai ne, su suke lura da Isra'ila yamma da Urdun don dukan aikin Ubangiji da kuma hidimar sarki, game da zuriyar Hebron kuwa, Yeriya ne babba bisa ga tarihin zuriyar iyalansu. A shekara ta arba'in ta sarautar Dauda. sai aka yi binciken tarihi aka tarar jarumawa cikin zuriyar Hebron suna zama a Yazer cikin Gileyad ne, Yeriya yana da ’yan'uwa guda dubu biyu da ɗari bakwai, jarumawa da kuma kawunan iyalai, sai Sarki Dauda ya sa su lura da mutanen Ruben, Gad da rabin kabilar Manasse, game da kome da ya shafi Allah da kuma al'amuran sarki.